na aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim a muqtaduna ma'ana mun samu iyaye da kakanni akan hanya kuma za mu ci gaba da kwaikwayon wannan hanya tasu me wannan nassin yake nuna mana mutane idan suka bata sai su zauna a cikin jahilci sai su mai da abin da suka samu iyayensu da kakanni su ne a matsayin addini wannan kuma nau'i ne na burbushin maguzanci to akwai waɗanda dalili kenan musamman a arewacin najeriya mafi yawancin wannan dalilin to waɗanda kuma ake ganin sun yi ilimi daga cikin waɗanda ke ahli sunna ne ko ba ahli sunna ba su kuma wancan irin tunani na bilal ɗan gidan abdullahi ɗan umar shi ke ɗaukar su ai in aka ce mata su zo masallaci yanzu ai matan ado suke yi ai matan kaza suke wato waɗannan suna da ilimi ne kuma suka ɓata a cikin ilimin nasu shine sun ɗauki son zuciyarsu ya zame musu ainihin abin bi kuma abin bautawa haka ina ba da shawara a wannan matsayin ga dukkanin ahali sunna su ji tsoron allah idan an gina masallaci tun daga salawatul khams har masallacin juma'a hanna idi a samar da wurin da mata za su rinka yin sallah wannan shine addini saɓanin haka ba addini ba ne in ma jahilci ne ko kuma ƙin addini zuwan mata sallah a zahar la'asar magariba isha sallah asuba sallar juma'a sallar idi sallar kusufi sallar roƙon ruwa sunna ce wadda ta zama ma'athura anis salafi radiyallahu anhum ajma'i wa ala ra'asihim sayyiduhum sunna ce ta sahabbai tare da mai gidansu gaba ɗaya da mu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba daidai ba ne wai saboda ana ganin zamani ya rikice na daga cikin ƙara rikita zamanin da ake shine hana su zuwa masallacin da kuma rashin zuwan su masallacin ina fatan ku kiyaye wannan jama'a so da haka yana daga cikin babban kuskure ko kuma mummunan kuskure rashin ainihin wato zuwan mata masallaci ya kamata su taho masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce a idi su halarci sallah su halarci addu'o'i na alkhairi hatta matar da ba ta da hijabi a ba ta aro wadda take haila ta taho masallaci idan yanayi ya kai za a yi sallah ta ja baya in an idar da sallah ta shigo a yi addu'a ta ji hudu ba ta ji wa'azi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka alhadithu sadis ashar hadithi na sha shida sahal ibn sa'adin radiyallahu anhu qal a zahiri akwai sakati a wannan wurin akwai kalmar da ta faɗi ita ce an ko akwai wata nuskar akwai wadda ta ta zo da an a zahiri dai akwai domin wasalin shi kanshi ya bayyana haka don gashi ya ce sahal ibn sa'adin qala in ba haka bada sai ya ce sahal ibn sa'adin qala amma akwai an al-muqaddara a wurin ko kuma al-mahzufa imma amdan aw ghalatan wa zahir huzifat ghalatan da kuskure ne ba a rubuta ta ba an sahal ibn sa'adin radiyallahu anhu qala sahalu dan sa'ad allah ya ƙara mishi yarda ya ce kanat fina ra'atun akwai wata mace a cikinmu musa habbai a cikin riwayar wannan hadisi kamar yadda ta zo a bukhari a wani wuri ya ce dattijuwa ce ta ja'alu ala kulli arba'a duk bayan kwana hudu sai ta yi dashe an san dashe ko a daddasa kama alayyaho kamar yakuwa da sauransu fi mazra'atin laha a wata gona tata silkan yakuwa an san yakuwa ko yakuwa duk bayan kwana hudu duk ranar laraba ko duk bayan kwana hudu sai ta je ta daddasa yakuwa a cikin ainihin gonarta wannan yakuwa ce wadda an dasa ta yau laraba alhamis juma'a ta riga ta yi ta fitar da ganye sai matar ta je ta tsintsinke ta fakanat idza kana yawmu juma'atin to duk sadda ranar juma'a ta yi tanzi usular silki sai ta ainihin tuttuge wannan tushe na yakuwa fataj'alu fi qidrin sai ta sanya a tukunya thumma taj'alu alaihi qabdatan min sha'irin sannan sai ta danko ainihin wato aburo gari na aburo sha'ir kamar alkama da makamantansu sai ta danko garin ta tahanuha sai ta ainihin zuba a cikin wannan wato ganye na yakuwa sai ta ta kwaba ko ta tuka fatakunu usulas silki irkan ko arkan sai ta kasance wannan ainihin tushe na yakuwa da ta sa shine kamar matsayin jijiyoyi wato abinda yake so ya kwatanta jama'a fate yake so ya kwatanta an samu garin alkama an daka an samu yakuwa an tsuntsun ko an sa to wannan yakuwa sai ta zama kamar ita ce yadda kuke gani a cikin gari na fate ba ita ce kamar matsayin irk kamar matsayin nama ko matsayin jijiyoyi da ke ciki ba wa kunna nan sarifu min salatil juma'a ya ce mun kasance idan muka taso daga sallar juma'a fa nusallimu alaiha mu zo mu mata sallama mu gaishe ta fa tuqarribu zalika ta'ama ilaina sai ta kusanto mana ta miƙo mana wannan abinci fanal aquhu kowa ya ɗan lallasa haka ɗan sisside wa kunna na tamanna yawmal juma'a har ma mukan yi burin Allah ya kai mu juma'a li ta'ami hadha lika saboda wannan abinci nata amma bahaushe ya yi gaskiya ya ce kowa yake son miya ya auri tsohuwa in dai girki ne lafiyayyen girki da zaka ji ya zauna ba wai albidi ba ko kuma zazzaga ka ci to tsohuwar mace ita ce za ta zauna ta dafa abinci dahuwa babu magudi hannunta ya kware ba ta da gaggawa za a je a ado a shafa jambaki a shafa gazal duk abin da ya dame ta shine ta tsaya ta yi aikin mai nagarta na haka wannan mace ma'ana suna jin daɗin girkin ta jama'a fate-fate ne za a ɗan samu yakuwa da ɗan alkama ko garin sha'ir a haɗa a daka ya nuna sosai kaji waɗannan samari ne fa amma kuma sun ce har fata suke Allah kai su ranar juma'a saboda wannan irin abinci nata mai daɗi ta iya ina fata an gane rawahul bukhari bukhari ya ruwaito mana wannan hadisi na daga cikin abin da ke karantar da mu wannan hadisi shine kyautatawa irin ta halayen sahabbai mazansu da matansu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da ainihin abinci ga miskini da maraya da duk wanda bukata ta kama su ciyar da shi ma'ana mun karanto a cikin hadisan bukhari ai akwai sahabiya mahaifiyar anas ko kakar anas sukan dafa abinci su kira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo ya ci a gidansu wannan yana daga cikin alkhairai na sahabbai jama'a a makon da ya gabata ai yi karanta hadisin wata mata wadda take da bawa wanda yake kwararren kafinta ne mun ji irin gudunmawar da ta yi ma'ana yanzu a nan darul hadisi din nan jama'a sai ki je sai ki dafo wani abinci sai ki aiko ki ce matasan nan da ke kwana a darul hadisi suna karatu gashi a kawo musu ba sai kin yi kullum ba kuna jin wannan dattijuwa a kwana bakwai take yi dan fate ne yar taliya ce dan indomi ne zaki dafo yana daga cikin abin da kullum ake so musulmi su gane kwakwalwar ku ta rinka amfani tana tuno abubuwa tana hasashen abubuwan da ya kamata ku yi mana waɗannan matasa ne su sahal a lokacin su ne ustazai suna yawo ana ganin su kamar su ba kowa ba amma ca nake su suka waye gari suka zama malamai bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har da aka zo ana tambaya mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wane irin ice ne mai sahabi sahal ya ce ya ce duk duniya babu wanda ya san wani abin da aka yi wannan mimbari sai ni ya ce bishiyar goruba ce sannan ya ce kuma daga ainihin awalil madina aka je aka ɗibo ta ma'ana sun wayi gari sun zama ana ganin su kamar ba kowa ba amma wannan dattijuwa ita ta san waɗannan ɗaliban ilimi ne tana kyautata musu ɗaliban ilimi wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce a saurare su a kyautata musu a mutunta su sahabi abu sa'id al-khudri kamar yadda al-imam al-khatib al-baghdadi ya ruwaito cikin taqyidul ilmi yace idan sahabbai daliban ilimi suka zo idan ya fito sai ya ce marhaban bikum wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama maraba da ku wasiyar manzon Allah sai ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusina biko manzo Allah ya ne mana wasiya mu kula da ku yanzu gashi na daga cikin kular waɗannan samari ne matasa za a je sallar juma'a a dawo sai su lallabo su zo gidan tsohuwan nan sun san cewa yanzu fatan nan ya sauka in suka sha alhamdulillah to inna mun gode Allah ya sa albarka to muna nan dai zuwa mako mai zuwa ita kuma ranar laraba sai ta tashi ta abin nan aikin neman aljanna jama'a aiki ne man arada al’akhira cewa ya wasa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'min kana san lahira kina san lahira sai kin yi aikin lahira ku dubi Khadija kubra ba zama ta saboda ita ce hajiyar birni ana cewa ta fi kowa kuɗi a garin nan ai duk garin nan wanda ya taɓa ta zai kwana a kulle kuɗin ta ɗiba ta yi addini da su ta kara addinin ta ɗaukaki addinin saboda haka mata wannan ƙalubale ne gare ku ɗalibai suna nan suna kwana yanzu kamar makarantar nan wasu nan suke wuni wasu da yamma za su zo wasu da safe za su zo baki laifi in kika shirya wani abinci kika ce wa mijinki tafi kai makaranta a je ɗaliban da suke wurin nan wani ya buɗe baki ya miki addu'a mewa yana daga cikin manya-manyan waliyan wannan zamanin ke baki sani ba in ya ce allah ya biya miki bukata duniya da lahira sai allah ya yafe miki duk zunubanki baki sani ba saboda girman addu'an nan amma fa taliya ce kika dafo ta naira 60 ko 70 kika kawo indomi ne kika dafo na naira 200 dan wake da shinkafa ne kika dafo a'a tibani ne kika dan wani abin sha'awa ne kika duba don ku duba rayuwar dan adam tana sha'awar abin da yake abin marmari ne yanzu fate ba abin marmari ba ne yoga sahabbai ko sahabbai suna marmarin har Allah Allah suke Allah ya kewayo da juma'a Allah ya ƙara musu yarda rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi الحديث السابع عشر حديث نشابكوي عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله يقارمت يرداتك خرجنا لا نريد إلا الحج فلما كنا بصرف حت عائشة الله يقارمت يرداتك منفتة على منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم ba abun da muke nufin yi sai hajji wato a wannan lokaci ba su ɗauki haramar umara ba hajji kaɗai suka ɗauki harama saboda an tarbiyyantu da wata al'ada cewa ai ba a yin umara a cikin watanni na aikin hajji su ne watannin shawwal zulqa'ida da zulhijja to sun fito ne da harama aikin hajji ta ce yayin da muka iso wani wuri mai suna sarif an yi nisa daga ainihin wato barin miƙati barin miƙatin madina a biyaru ali ko kuma zulhulaifa sai haila ta zo mini fadakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ana abki sai manzo Allah ya shigo ya same ni wato an sassauka ne na keɓe wani wuri a kaina ko a tanti ne ko ina nan dai ina kuka jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda yarinya ce karama don haka abu ya same ta madadin ta faɗi to ga larura ta a faɗa mata ga mafita kun ga asma'u bintu umais matar mahaifinta matar abubakar ne siddiq ai da aka iso ana isowa zulhulaifa sai ta haifi ɗa namiji sai ta aika wa manzan allah aje a ce manzan allah ya zanyi ga abin da ya samu saboda ta nuna ta goge da rayuwa amma wannan yarinya ce ya karama na haka sai ta shiga ɗaki kawai take ta rusa kuka qala sai manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam malaki me ya same ki lafiya anafisti haila ce ta zo miki amma sai ta da cewa anafisti haihuwa kika yi don ya nuna hukuncin jinin haila da jinin haihuwa duk ɗaya ne a wajen abin da ya shafi jinin haila da jinin haihuwa suna hana sallah suna hana azumi amma kuma za a rama azumi ba za a rama sallah ba sannan jinin haila da jinin haihuwa na jasa ne ko da ike sukan sha bamban wajen adadin kwanaki amma hukunce su na tafiya tare a mafi yawancin al'amuransu don haka a nan ita abinda ta ce hittu sai ne haila shi kuma da ya zo sai ya ce anafisti haihuwa kika yi amma abin da yake nufi shi ne jini ne ya zo miki kultu na'am sai na ce i eh. ƙala sai ya ce inna hadha amrun wannan ai wani al'amari ne wata larura ce ka taba hullahu ala banati adam wadda allah maɗaukakin sarki ya ɗora ta ga 'ya'ya mata na annabi adam faqdi ma ya hajj sai ki aikata duk abin da mai aikin hajji yake aikatawa mana ki ci gaba da talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka ki ci gaba da talbiya duk abin da alhaji yake yi ghaira Allah ta tufi bil sai dai kuma in aka isa makka haila ba ta ɗauke miki ba to ba za ki kewaye ɗakin ka'aba ba ma'anar wannan magana shine jama'a sai ku kiyaye idan aka iso ka'aba idan jini ya ɗauke mata kafin a iso sai ta je sai ta wanka na haila idan ta wankan haila sai ta je sai ta duk abin da sauran alhazai suke yi amma in jini bai ɗauke mata ba to sai ta je ta sauka a masaukin da aka sauke su amma ta sani tana nan cikin ihrami duk abin da bai halatta alhaji ba ba za ta ba irin kamar shafa turare da sauransu za ta zauna amma za ta yi karatun alkur'ani ba wanda ya hana ba wanda ya ce wai dan tana da haila ba za ta yi karatun alkur'ani duk waɗannan fatoyi ne da suka rikita al'ummar musulmi za ta yi karatun alkur'ani za ta yi zikirinta amma ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba to idan wannan jinin haila ya ɗauke mata kafin a tafi arafa ku kiyaye shikenan sai ta yi wanka sai ta je sai ta yi wannan umara tata to ba wata matsala ta zama kamar kowace amma idan jinin haila bai ɗauke mata ba har sai da aka tafi arafa aka sauka ko kuma har sai da aka tafi arafa a can ne ya ɗauke mata ko kuma ya ɗauke mata ainihin bayan an na ko ma'a